This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma a iya kama mu a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawa a shirinmu na hantsi. A kasar Nijar za mu ji cewa yadda wasu 'yan majalisu guda 37 za su tsallake ko kuma su shiga zaɓe ba tare da an tantance su ba a zaɓuka mai zuwa. Haka kuma za mu ji cewa a Nijar ɗin an fara taron ƙarawa juna sani don inganta harkar kotunan ƙararrakin zaɓe da al'amuran mulki. Akwai shirinmu na kallabi da ma sharhin jaridun Hausa har da sakonnin da kuka bar mana, amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a shirye yake gana da shugaban falasɗina Mahmud Abbas domin kawo ƙarshen tarzoma, amma kuma ya ce tilas shugaba Abbas ɗin ya kawo ƙarshen abin da ya kira ƙarerayen da yake yayata game da Isra'ila. Ya ce a shirye yake gana da shugabannin Laraba da shugaban Falasɗinawa domin kawo ƙarshen tsokanar faɗa. Haka kuma Mr. Netanyahu ya yi kaca-kaca da Falasɗinawa a kan ƙaryar cewa jami'an tsaron Isra'ila suna yi wa Falasɗinawa kisan gilla. Wannan zargi dai ya fi mai da hankali ne akan wani yaro ɗan shekara goma sha uku ba ne mai suna Ahmad Mansara wanda ya soke yin Isra'ila guda biyu a ranar Litinin a birnin Kudus. Hotunan gidan talabijin sun nuna yaron yana kwance a titi jina-jina. kuma kafafuwansa suna murɗe bayan da wata mota ta kaɗe shi a lokacin da yake ƙoƙarin arcewa. Shugaban Falasina Mahmud Abbas ya zargi 'yan Isra'ila da laifin yi wa yaron kisan gilla. To amma kuma ita Isra'ilan a jiya Alhamis ta nuna wani faifan bidiyo da ya nuna yaron zaune a gadon asibiti da bandeji a kansa yana cin kayan kwalama yayin da likitoci Yahudawa suke masa jinya. Mista Netanyahu ya ce irin waɗannan ƙarairayin ne ta harzuka Falasinawa. suna ta kai wa Isra'ila 'yan Isra'ila hare suka kashe bakwai da kuma raunana fiye da mutane ashirin. Ya zuwa yanzu su kuma sojoji da 'yan sandan Isra'ila sun kashe talatin da ɗaya. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya ce zai jinkirta janye sojojin Amurka daga Afghanistan waɗanda aka shirya janye su a baɗi idan Allah ya kai mu. Ya ce zai jinkirta ɗaukar wannan mataki a saboda irin galabar da 'yan ƙungiyar Taliban suka samu a ƙasar galabar da Amurka ba ta yi zato ba. Jiya Alhamis shugaba Obama ya yi wannan furuci a fadarsa ta White House. Ya ce za a bar sojojin Amurka dubu tara da ɗari takwas su ci gaba da kasancewa a Afghanistan har zuwa ƙarshen wannan shekara. kafin a rage yawan su zuwa dubu biyar da ɗari biyar zuwa lokacin da zai sauka daga karagar mulki a watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. shugaban ya ce aikin sojojin amurka a afghanistan zai ci gaba da kasancewa a bangarori biyu ba da horo da kuma gudanar da shirye-shiryen dakila ayyukan ta'addanci ya ce har yanzu sojojin afghanistan ba su yi karfin da ake bukata ba kuma kungiyar taliban tana samun nasara a wasu yankunan karkara sannan kuma tana kai munanan hare-hare a kan birane to amma kungiyar taliban ta caccaki shirye-shiryen sojojin amurka da na kungiyar tsaro ta neto na faɗaɗa lokacin kasancewarsu a afghanistan da aka ba da rahotonsa waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A ranar ashirin ga wannan wata na Oktoba idan Allah ya kai mu Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif zai fara ziyara aikin kwanaki uku a nan Amurka domin tattauna dangantaka tsakanin ƙasarsa da Amurka da shugaba Barack Obama. Jiya Alhamis mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Pakistan Kas Khalilullah ta ba da wannan sanarwa wajen wani taron 'yan jarida a birnin Islamabad. ta ce firaminista sharif zai wa shugaba obama bayanin yaƙi a kan ta'addanci da kuma yunkurin samun zaman lafiya a yankin ɓangarorin biyu za su tattauna haɗin kan tattalin arziki da harkokin cinikayya da ilimi da matakan tsaro da hanyoyin daƙile ayyukan ta'addanci da kuma canjin yanayi shi ma shugaba obama ya fita cewa zai gana da firaministan pakistan kuma zai yi kira ga dukkan bangarori a yankin da su matsawa kungiyar taliban lambar ta koma kan teburin shawar ta zaman lafiya kuma su ɗauki matakin samun zaman lafiya da ya cancanci 'yan ƙasar afghanistan su samu bisa ga dukkan alamu shugaban kasar gini alfa konde ya doshi lashe zaben kasar wanda yake cike da rikici bayan da babban abokin hamayyarsa ya ce ya janye daga zaben bayan da aka kirga kashi 80 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben da aka yi a ranar lahadi shugaba kwande ya doshi lashe zaben da gagarumar nasara yau juma'a ne da daddare ake sa ran bayyana sakamakon zaben daga sauran mazaɓin ƙasar a ranar laraba babban abokin hamayar shugaba kwande ya janye daga zaben yana mai faɗin cewa zaben yaudara ce kurum ba a dai tantance ba ko daɗa janyewar tasa za ta sa a yi zaben fidda gwani jiya alhamis ƙungiyar da ke hankoran kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi kira ga jam'iyyun ƙasar da su kai zuciya nesa domin kaucewa tarzoma kuma da shawara ga jami'an tsaro da su shiga tsakani domin hana barkewar tarzoma ƙasar gini tana da tarihin tarzomar siyasa da aka danganta da zaman ɗarɗar a tsakanin ƙabilun ƙasar a yayin da a baya an sha kashe mutane da dama a arangamomi daban-daban da aka danganta da rikicin bayan zaɓe. Labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a jamhuriyar nijar 'yan majalisu guda 37 za su shiga zaɓe ba tare da an tantance su ba kamar yadda aka faɗa kuma zaɓuka masu zuwa nan da baɗi ga wakilinmu haruna mamman bako da rahoton Alhaji Isu Katambe shugaban reshen jam'iyyar PNDS tarayya reshen jihar Tawa a wani taro a birnin na Tawa inda ya ce. duk namu na PNDS tarayya talatin da nika wada muku. suna nan suna kallo abin da duk an kai waɗancan amma ba wanda ya ce ma firinza a ah, ni ban yarda da abin da kai waɗancan ba to abin da ya sa kenan yau da kwana hudu shugaban ƙasa kire alhaji muhammadu su ya ce kaga da fita ɗinan namu talatin da bakwai da muka hira ni adalcin da suka gwada mini ni cikin duniya ban sa abin da zan yi musu ba na yi nazari nazarin da ni shi na waɗannan fitai talatin da bakwai da agare mu cikin ƙasa za a maida su takara kenan su waɗannan za su bace za su koma deputy ba amma takara wannan an yahe musu premier kamar yadda kuka ji shugaban kasa ne ya dauki kudirin sakawa yan majalisu dokoki na kasa 37 da sunan jam'iyyar PNDS tarayya tare da ba su damar shiga takarar sake neman wannan mukami ba tare da shiga tankaɗe da rairaya ba a cikin jam'iyyar ta PNDS tarayya sai dai fa waɗansu 'ya'yan jam'iyyar na ganin cewa ba a yi musu adalci ba kun babu demokradiyya tafiya a cikin wannan mataki shin eski shi shugaban kasa shi a yanzu tun da aka shekara bai a shi ta zarce shi da haka nan to kuma haka nan ne shugaban kasa bai mura adalci ba ya kamata a bar kowa shi zabi wanda ya kasu ba a cewa mutum ya ta zarce haka nan ba cewa mutane ba daya daga cikin kusoshin jam'iyyar ta PNDS tarayya reshen birnin Kwanni da ya halarci wannan taron na birnin Tawa ya ce ai ba mukamin dan majalisar dokoki na ƙasa kawai ba a akwai a cikin tafiyar jam'iyya mai mulki ga alhaji tsalhaɗan ba'u eh, yadda waɗansu ke gani ba ai demokrasiya ba yadda ka ci yadda waɗansu ke gani kuma ba a ba wasu dama ba ai hadda haka na an nuna akwai sauran wurirai waɗanda yake kowace mazaɓa ta kowane majalisa babu inda yau an kace shi ɗaya ne zai ta zaɓe babu wani wanda zai goya mai baya a bangaren jam'iyyu masu hamayya da jam'iyyar ta PNDS tarayya a jamhuriyar Nijar cewa aka yi an yi murna da wannan mataki da jam'iyyar ta ɗauka na rashin demokaradiyya in ji Alhaji Isa marai kakakin jam'iyyar Modern Lumana Afirka ta Hamma Amadu reshen jihar Tawa kujera ogarim dipte nan ga akwai na masu ilimi akwai na jahilai akwai na mace guda amma taruwa na zamu gaba ɗaya kaf mu ce duk mai son takara ya tsaya sai wanda jama'a sun ka ɗauka za mu tsira takarar mu ba mu wani shi'ar demokrasi su kuma su don sun yaka mamaki na ba duk in ka ce amana cin amanin zai biyo ma baya ya fara cin gidanka kakin shi ta waje to itta ga su yanzu eh an tilasta musu an ci a ɗauki wani to mutane ba su na za su yi to kuma wannan daidai na mu hakar sun kai mun yi murna haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin tawa jamhuriyar niger ranar zabe na ta in har yanzu dai muna nan a jamhuriyar Nijar ɗin inda za mu ji cewa an fara taron masu ruwa da tsaki a harkokin shari'a da dabarun mulki. Makasudin taron shine inganta harkar shari'ar ƙararrakin zaɓe da ake kaiwa a cikin ƙasar ga wakilin Musulle Muminu Barma da rahoton. Ƙasar Nijar na daga cikin ƙasashen da ɓangarorin siyasa ke yawan shigar da ƙaran juna a gaban kotun tsarin mulki domin ta warware wani kullin da ya kawo cijewar al'amura walau a tsakanin adawa da masu rinjaye a majalisar dokoki ko kuma a tsakanin majalisar dokoki da ɓangaren zartarwa. Dalili kenan da ƙungiyar ANDC ta masanin dokokin tsarin mulki ta ga dacewar shirya wannan taro. In shi magatakardanta Metr Manu Sallau. ana son wanda ke kula da shari'a tsarin mulki su ƙara gano dokokinta kuma ana nema a karfafa su kuma masana masu bincike bisa fannin shari'a tsarin mulki su ma su kara ma juna ilimi da gane juna shine maksudin wannan taron sautari akan zargin alkalan kotunan tsarin mulki a kasashen afirka da nuna bangaranci musamman dai taka rawa da bazar masu mulki wajen yanke hukunci to kowace gudunmuwa wannan taro zai bayar domin kawo ƙarshen irin wannan tunani Dr. Maina Bukar Karte ƙwararren masani ne na dokokin tsarin mulki. Ai kun gani wannan kamar hujja ce ta tsara irin wannan taron. Irin wannan abubuwan akan ganin shi kuma watakila za a gan shi a wata ƙasa gobe. To kenan daidai ne a yi zamana cikin ɗakin shawara a tattauna yaya ne ya kamata a kiyaye irin wannan abubuwan kowata hukumar aka wata akwai ɗan tangarɗa wani abin kan ya zama daidai sai an shekara goma wani sai an shekara ɗari ma kan ya zama daidai ita kanta wannan kutu a horon shi ma wato karshen ta duka yau shekara 60 ne an dai gayyato 'yan kwarar hula da 'yan siyasa a wannan haduwa su har da abubakar sabo wakilin jam'iyyu masu mulkin niger abu ne mu 'yan siyasa gare mu babban abu ne don mi don wani wuri ka san mu muna katsa lamba ba mu san abu ba sai mu taho mu haɗu banza haɗu yohi bisa ga eh, harkar shari'a na sionel yanzu muna zakwa mu saurara masu ilimi na afirka da na horon shi za zo muna gane abin da aka nuhi ga justice constitutionnel kamar abu ne tsararre Taron na tsawon kwanaki uku na matsayin wani fagen muhawarar ƙwararru daga jami'o'in ƙasashen Senegal, Cote d'Ivoire, Benin, Burkina Faso, Afirka ta Kudu, niger da Faransa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. To, kar a manta ana tare sashen Hausa na muryar Amurka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar.

To sashen Hausa na muryar Amurka yanzu agogon Washington na cewa karfe uku da minti goma sha shida ga na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. A shirin namu na yau babbar bakuwar tamu ita ce Hajiya Naja'atu Muhammad, mace ta farko da aka zaba a majalisa daga arewacin Najeriya. Da farko dai ta fara bamu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Sunana Najatu Muhammad a Kano aka haife ni shekara hamsin da tara ta wuce insha Allah. Ah, ubana sunansa Ali Abdallah uwata sunanta Fatima ya makaranta Ahmadu Bello University ni ce mace ta farko da na yi shugaban ɗalibai a ƙasar nan. Ni ce mace ta farko da na ci zaben Senate a Arewa. Eh, to shi ne dai kaɗan daga cikin tarihi na. To bisa ga tarihi na kika gaya man kin taɓa tsayawa takarar sanata kuma ke ce ma mace ta farko daga arewacin Najeriya. Wane irin ƙalubale kika fuskanta a wancan karan? to kin san yawanci abubuwan da suke eh, dakire mata a harkokin siyasa ba su wuce yin amfani da kuɗi wanda mu mata ba mu da kuɗaɗen da za mu iya zubarwa ba eh. kai ba gindi eh, harkar dabba za mu iya sare-sare da kashe-kashe ba harkar ya zama na cewar zaɓe kaci ci baka ci ba baka ci ba kaci. mata duk wannan abubuwan suna dakire mu gaskiya fi sabilillahi don irin wannan yakin na a mutu ko a rai mace ba za ta iya bata lokacinta a kai ba yawancin mu mu ga dalili ba saboda yawancin mata ni dai da na sani yawanci ban ce kuma ba sa yi ba yanzu su ma kansu matan sun dan ɓaci gaskiya sukan yi abubuwan da duk mazan ma suke yi to amma dai yawancin mace ba ta iya salwantar da ranta da mutuncinta akan abubuwan da ba su taka kara sun karya ba saboda muna da 'ya'ya. Muna da 'ya'ya kullum kana tunanin ɗanka kana tunanin ka kare ma ɗanka mutunci kana tunanin za ka biya kuɗin makaranta ɗanka kana tunanin yau da gobansa kana tunanin 'ya'yan 'yan uwa da sauransu. Haka. saboda haka abu da yawa yana dakire mata a cikin fannin siyasa. Sannan kuma akwai abubuwan da suka shafi al'adu. Al'adu yawanci zan ce miki Ah, saboda ana ganin bai kamata mace misali ta tsaya wani mukami ba eh, amma duk da cewar ah, mata za ki ga su ne suka fi yawa a wajen kada kuri'a mata su suka fi iya shiga gida-gida su fito da al'umma waɗanda za su zo su kada kuri'a a sa mutum ci za ki ga cewar da an ci sai su sun tura mota amma kuma sai a bar su da kura to kin ga waɗannan abubuwan duk suna dakire mata a harkokin siyasa idan aka zo raba makamai za ki ga cewar wahalin da mace take iya yi ko ni misali da yawa waɗanda nake mu'amala da su a cikin harkokin siyasa abubuwa da yawa ba sa iya yi ba sa iya yi saboda kwaɗayi ba sa iya yi saboda tsoro mazan kenan ko matan mazan ba za su iya ba mm. in an ka tafi fagen yaƙi za su ce ina na jata ina na jata a kira na jata zo ki ce kaza zo ki fuskanci wani kaza kuma zan je in yi ba tare da na ji tsoro ba saboda Allah na gode masa da bai dora min kwaɗayin abin duniya ba. Haka. To amma aka zo maganar rabin mukamai ya ce a ah, ita ce mace ce. ake fagen yaƙi lokacin da muke badar ba sa tunani mace ce ni suke sa a gaba wannan abubuwan suna dakira mata gaskiya eh to hajiya ban taran numfashin ki batun da man taɓo batun mukamai a ƙasa yanzu kin mm. gamsu da adadin mata ko ko yawan mata da suke rike da mukamai a Najeriya eh to kin gani ba na kallon ta wannan fuska saboda kamar ɗazu abin da nake gaya miki matan ma da yawa yanzu sun ɓaci idan kika duba misali gwamnatin da ta gabata ta sa mata da yawa a mukamai kuma mukamai masu girma. Hmm. Amma ya aka kare da waɗannan mata. Zalunci da ta'asar da suka tafka har ta fi ta mazan da yawa. Saboda haka ni ba na kallon abu ta fuskar mace ko namiji na fi so in kalle shi ta fuskar cancanta. Eh, eh, kuma da sahihanci. Don saboda ba bancin tsakanin maciji da macijiya. kowanne ya sare ki kashe ki zai yawa saboda haka kar ki dauki maciziya ki ce dan mace ce kin dauki maciziya saboda haka ni na fi so a kalli abu ta fuskar wa'i cancanta cancanta ya kamata a bashi ko mace ce ko namiji ne duk cece can da ake akan maganar shi ah, ah, shugaban kasa Muhammadu Buhari na'am a cikin kashi ɗari na mukamai da za a naɗa ba a sa ma kashi biyar ba daga cikin ɗari to rigimar ta mecece. ce kuma har yanzu mafi yawan mukaman da suke kan karagar mulkin a yanzu wanda ake damawa da su waɗanda waccan gwamnatin ta gina ce ta naɗa ne saboda haka ni ban ga magana rigima a ciki ba Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin Hajiya Naja'atu Muhammad da Miss Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti da bada umarni Ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To yanzu kuma ga sharhin jaridun Hausa na Najeriya. Sarkin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarin ta a shafi na farko mai taken yaro ya sanya hijabi ya tsorata mata a ɗakin wanka. A kuma shafi na biyu na jaridar ta buga labarin da ke cewa masu dodo sun kwace fadar sarkin zinc a kuma shafi na uku na jaridar ta buga labarin da ke cewa barazanar a fe daga fulani yunkurin kashe auren arewa da yarabawa ne in ji allah a shafi na 26 na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa abin da ya sa ba zan tsaya takara ba in ji dangote a kuma shafi na 35 na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken direban jirgin sama ya mutu jirgi na tafiya a shafi na 37 na jaridar ta buga labarin da ke cewa yadda 'yar kunar bakin wake ta rungumi limaminmu a shafi na baya na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken sojoji sun kama masu tallafawa boko haram har ila yau a shafi na bayan jaridar ta buga labarin da ke cewa za a iya kawar da kanjamau nan da shekara ta 2030 kamar kowane mako jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken ya zama wajibi a takaita mutuwar jarirai a wajen haihuwa sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da babban labarin da jaridar leadership hausa ta buga a shafi na farko mai taken ministocin buhari takaitaccen tarihin rayuwarsu gudunmawarsu a siyasa ko za su ba mara kunya a wannan makon ma dai jaridar ta leadership hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken tantance ministoci a majalisar dattawa muhammad salis rabiu murya amurka daga kano nigeria To an gaishe ka yanzu kuma masu sauraro sai ku kasa kunne don jin sakonnin da kuka bar mana a waya. Salamu alaikum sashen Hausa Radio a Amurka. Mai magana Ahmadu Bako bi jihar Adamawan Najeriya. Alhamdulillah mu da yanzu talakawan Najeriya mun fara gani a ƙasa. Ayyukan da sabuwar gwamnati ta canji take mana mu talakawa. Assalamu alaikum voa mai magana a wani baba iya da shekarar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Da ka saƙon nan na don Allah ko ra'ayin nan na ga 'yan majalisun jihar Bauchi. tun da ake gwamnatin jihar bauchi da farar hula ba a taɓa yan majalisu su sa mana takunkumi na hana hawa doki cewa sai an ba da naira dubu ɗari biyu tun daga zamanin ta tara al'i zuwa yanzu babu wata majalisa ko kuma wani gwamna da zai hana mutanen jihar bauchi hawa doki ga dokar da da kusa duk ɗan majalisar da ya wata uku bai zo wajen jama'a ba a tsige shi duk ɗan majalisar da aka gani da wata karuwa a tsige shi duk ba ku yi wa'annan ba saboda ku san darajar a yan kwana mutumin jihar Bauchawa don kaman kun hana shi addini wannan abu da kuka yi gaggauta yin yawa ku tuba wa jama'ar jihar Bauchi wannan ba doka ba ne a ce sai an ba da dubu ɗari biyu sannan a yi nisa don Allah ku gaggauta gyara wannan. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Yusuf Baban Gaja mai tire da ringin daga jihar Jigawa a Najeriya. To ni yau zan yi kira ga zaunan jihar Jigawa wato Badar Abubakar kamar yadda yake cewa mutanen jihar Jigawa su A kudi saboda yanzu babu kuɗi sai muka ga kuma yanzu gwamnan jihar jigawa badar abubakar ya ebi mutum kimanin ashirin sun tafi ƙasar china wanda za su yi sati biyu a can wato kwana goma sha hudu to shin yana cewa babu kuɗi wannan kuɗi da za a ɗiba a tafi china a sati wajen biyu a can da mutum wajen ashirin a ina aka samu wannan kuɗin don haka muna so badar abubakar ya fito ya mana bayanin inda aka samu wannan kuɗin da za a biya wajen mutum ashirin har shi kansa da za su je ainihin china su sati biyu a can kuma su mana bayanin irin abubuwan da ya kai can wato china da kuma irin ci gaban da za a kawo jihar Gawa. To kafin mu karkare bari mu sake komawa ga Jummai mu ji labarai a takaice. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a shirye yake gana da shugaban Falasɗina Mahmud Abbas domin kawo ƙarshen tarzoma, amma kuma ya ce tilas shugaba Abbas ɗin ya kawo ƙarshen abin da ya kira ƙarerayin da yake yayatawa game da Isra'ila. Ya kuma yi kace-kace da Falasɗina a kan ƙarya jami'an tsaron Isra'ila suna yi wa Falasɗinawa kisan gilla. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce zai jinkirta janye sojojin Amurka daga Afghanistan waɗanda aka shirya janye su a baɗi idan Allah ya kai mu. Ya ce zai jinkirta ɗaukan wannan mataki a saboda irin galabar da 'yan ƙungiyar Taliban suka samu a ƙasar, galabar da Amurka ba ta yi zato ba. Jiya Alhamis shugaba Obama yi wannan furucin a fadarsa ta White House. Ya ce za a bar sojojin Amurka dubu tara da ɗari takwas su ci gaba da kasancewa a Afghanistan har zuwa ƙarshen wannan shekara kafin a rage yawansu zuwa 2,500 har zuwa lokacin da zai sauka daga kan mulki a watan janairun shekara ta 2017. A ranar ashirin ga wannan wata na Oktoba idan Allah ya kai mu ne kuma Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif zai fara ziyarar aikin kwanaki uku a nan Amurka domin tattauna dangantaka tsakanin ƙasarsa da Amurka da shugaba Barack Obama. jiya alhamis mai magana da yawun pakistan din ta bada wannan sanarwa To da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma an jima da la'asariya za a ji abokan aikin Allah yarda da wani sabon shirin. A madadin Jumai Ali da ta jidda ne gabatarwa sai kuma jagorar shirin Julie lethes Gresham sai injiniya mu na yau Jim Hammond ni Usman Kabara daga nan Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.